ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذاب النار wannan azabar da aka ambata muku ya koma su saba wa Allah da manzansa ku ɗanɗaneta ta da gaugawa a nan duniya a lahira kuma kuna da azabar wuta in kun mutu akan kafircinku da taurin kanku